This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashing Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanku da wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya aisha mu'azu ce tare da ibrahim ka'almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na safiyar yau litinin 23 ga watan satumban 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran To Aisha mayakan Hezbollah da sojojin Isra'ila sun yi ta mummunar musayar wuta jiya Lahadi yayin da tashin hankalin nasu ke barazanar faskara zuwa cikakken yaƙi. Faransa ta tura wani gungun 'yan sandan kwantar da tarzoma na musamman zuwa tsibirin Martinique na Caribbean don murkushe bore. sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ziyarci wajen kera makaman yaƙi da ke pennsylvania a nan amurka wanda ke kera ɗaya daga cikin makamai masu matuƙar muhimmanci a yakin ukraine da rasha to kanin labaran kenan Party APC 291,667 votes. Party PDP 247,274 votes. That Akwebola mode of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Baturen zaben jihar Edo kenan yake bayyana sakamakon zaben da ya gudana a ranar Asabar inda jam'iyyar APC mai mulki ta yi nasara a zaben na jihar Edo. za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za a ji irin matakan da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayyana za su ɗauka don tabbatar da tsaron ƙasar bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin kashe sama da sojoji goma. wanda ke faruwa a burkina ko kusa kusan na a mali kuma ko da iyaka da najeriya inda ana operation uh, cikin kudu maso yamma to idan ba a hankali ba wasu daga cikin wanda ake farauta yan banditrin suna ihwadawa su shigo cikin kasar ta wasu yankuna bayan nan kuma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya tare da sarfilo hashim gumel inda za ku ji ci gaban tattaunawa akan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir a watan da ya gabata amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya ga labaran. Mayakan Hezbollah da ke Labanan da sojojin Isra'ila sun yi ta musayar wutar makamai masu linzami jiya Lahadi yayin da tashin hankalin nasu wanda ke aukuwa a takan iyakar kasashen biyu ke barazanar faskara zuwa cikakken yaƙi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin yin duk mai yiwuwa don mai dawo da wato kwanciyar hankali a arewacin kasar bayan da Hezbollah ta mai da martanin wani harin da Isra'ila ta kai wanda ya hallaka wasu kwamandojin Hezbollah a Beirut ranar Juma'a. kuma mayakan sun zargi Isra'ila da sa na'urorin sadarwa na Pegasus da na Oba-Oba yin bindiga a cikin labanan har mutane 32 suka mutu baya ga dubbai da suka ji raunuka mataimakin sakatare janar na hezbollah na'im qasim ya ce hezbollah ta shiga wani sabon babi a yakin ta da isra'ila wanda ya bayyana da yaƙi mara iyaka na tabbatar da mai nasara yayin da wannan maganar ce wato ya wannan maganar ce a wani wurin jana'izar wani babban kwamandan da ya mutu a wani harin da isra'ila ta kai kudancin labanan a bayan gari ranar juma'a faransa ta tura wani gungun 'yan sandan kwantar da tarzoma na musamman da aka hana amfani da su tun shekaru wajen 65 da suka gabata zuwa tsibirin martinique na caribbean mallakin faransa inda masu zanga-zanga suka taru da wato duk da haramta zanga-zanga da gwamnati ta yi a sassan tsibirin jami'in wato jami'an tsaro sun isa wurin a wannan karshen makon bayan da wani wakilin gwamnatin faransa a wannan yankin ƙasa ta wato na faransa ya bayyana a wata takarda cewa an hana zanga-zanga a port de france da le monde da dukas da kuma le robert har zuwa ranar litini gwamnati ta kuma kafa dokar hana yawo hanin na zuwa ne bayan da wasu munanan zanga-zanga suka barke a tsibirin makon jiya kan tsadar rayuwa ta yadda wasu 'yan sanda akalla shida da wani farar hula suka samu raunuka a buɗe wutar da aka yi ta yi jiya lahadi cikin wani tsananin matakin tsaro shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ziyarci wajen kera makaman yaƙi da ke pennsylvania wanda ke kera ɗaya daga cikin makamai masu matuƙar muhimmanci wajen taka birki da ƙasarsa ke yi ma rasha wato ziyarar da ya kai wurin kera makaman soji na Scranton na zaman zango na farko na faɗi tashin da zai shafi mako guda yana yi a amurka don neman goyon baya ga ukraine a wannan yakin zai yi jawabi a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ranar laraba sannan ya ƙarasa washington don tattaunawa da shugaba joe biden da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ranar alhamis an ba da jimawa ba Ibrahim zai karanto sauran labaran kafin nan dai za mu garzaya Najeriya. Inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta sanar da sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a ranar Asabar ɗin da ta gabata a jihar Edo. Inda ɗan takarar jam'iyyar APC Sanata Monday Okpeholo ya samu ƙuri'u 291,667. yayin da abokin takararsa kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp arun Me Ihodala ya samu ƙuri'u 247,274 a zaben da ke tattare da ƙorafe-ƙorafe. Wakilin muryar Amurka a yankin Naja Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da wannan rahoto. Party APC 291,667 votes. Party PDP 247,274 votes. That Akwebola mode of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamna a jihar Edo wanda kuma shine shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Mina da ke jihar Neja, Farfesa Faruku Adamu Kuta kenan ke bayyana sakamakon zaben gwamna inda ya sanar da sanata Monday Okulobo na jam'iyyar APC wanda ya yi nasara a zaben kujerar ta gwamna inda ya samu ƙuri'a 291,667 inda ya doke abokin takararsa wato asiyo ogudalo na jam'iyyar pdp wanda ya samu kuri'a 247,274 a zaben na kujerar gwamna a jihar ta edo zaben dai ya gudana a jihar edo amma kuma ya bar baya da kura domin jam'iyyar pdp mai mulkin jihar ta koka yadda aka gudanar da zaben ta sanar da cewar akwai wasu kurakurai da suka faru yayin tattara sakamakon zaben kuma jam'iyyar ta pdp Kande ta ce ta mika kokenta ga hukumar zaɓe ta ƙasa domin ta ce an sauya wasu alƙaluman zaɓe. Mr. gudin Obasake shine gwamnan jihar Edo ya ce. Yana cewa ne idan kana iya tunawa mun ki saka hannu kan yarjejeniyar zaɓe kamin gudanar da zaɓen sakamakon kuma yadda muka ga ana cin zarafin mutane mutanenmu na jam'iyyar pdp musan cewa an yi zaɓe lafiya ba tare da tashin hankali ba a jihar edo kuma tun daren jiya muna da masaniyar cewa mun yi nasara a ƙananan hukumomi goma sha biyar daga cikin ƙananan hukumomi goma sha takwas da ake da su a jihar ta edo kuma cikin dare ne aka sauya wannan sakamakon INEC suspended the collection of results, which is a clear violation of their own regulations. Kan wannan batu dai na ji ta bakin Bala Muhammad mai magana da yawun jam'iyyar APC ta ƙasa. A Najeriya dama tarihi ya nuna 'yan takara wato ba su cika karɓar sakamako kamar yadda yake ba. Wani lokaci ba a karewa akwati sai an je ga kotu. Saboda haka za a samu ƙorafe-ƙorafe daga kowane ɓangare. Waɗanda suka yi nasara su ma za su yi ƙorafi. Waɗanda ba su yi nasara ba za su yi korafi amma dai mu babban abin da muke jin daɗi a kai shine an yi zaben an gama lafiya ba tare da an kasara wani ba. yan jihar ta edo dai na ci gaba da gudanar da shagulgula bayan bayyana nasarar na takarar jam'iyyar apc kamar haka. su ma wasu 'yan jihar ga abin da suke cewa dangane da sakamakon wannan zaɓe. The result is very bad because like Auchi very very bad. Sakamakon zaɓen jihar Edo gaskiya yana cike da magudi kuma ba mu ji daɗin abubuwan da suka faru ba domin an tafka magudi musamman a yankin Auchi. Ita kuwa wannan 'yar jihar ce ta ce. Tana cewa ne sunana Joy ta ce muna cike da farin ciki dangane da wannan nasa. nasara da ɗan takararmu mande ya samu kuma wannan nasara ce daga Allah a matsayin gwamnan jihar Edo Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Benin, Najeriya. A gaida da na mutan Sokoto da wannan rahoto har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. To Aisha, a ci gaba da caccaka da kuma kare salon shugabancin shugaba Bola Ahmad Tinubu na Najeriya da wasu fitattun 'yan kasar ke yi. Tsohon sakataren gwamnatin kasar Mr. Babacir David Lawan, wanda ma ya taɓa zama na hannun daman Tinubu ya zarge shi da ware mukaman gwamnati masu tsoka ga 'yan uwansa Yarbawa. zargin da mai baiwa shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim kabir masari ya ce soki burutsu ne kawai irin na wanda aka daina yi da shi daga abuja ga nasiru adamu ilhikaya da ƙarin bayani Babacir Lawal ya ce ya tabbatar yan Arewa a yanzu sun gane togaciyar da yake musu kan wani rashin tanadi gare su daga Tinubu. Mai wayo ya shirya ba abinci ba kuɗin sayan abinci. Manoman sun rage gona wasu ma ba su iya noman ba gaba daya don insurgency wani irin gwamnati ne haka gwamnati an cika da yan lagos namu mutane ba sa magana don tsoro kara kore su kwanan baya na ji kacin fetima yana magana banza bayan an ba yan arewa manyan manyan eh, ministry an ba su kudin aiki ne nawa ka ba ministry of agri nawa ka ba water resources da yake martani mai ba shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim kabir masari ya ce shi a gare shi babacir hauragiya yake yi babacir dai kowa ya san shi irin wannan soki burutsu nashi da kama kan kare da na doki ba yau ya saba yi ba mutum ne wanda dama ta same shi ta kuce mai so yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ce dama a tausaya ma saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi maimakon ya yadda allah ne ya kawo dama kuma takuci kila tana iya samuwa nan gaba to a gaida nasiru da wannan rahoton. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu amma yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta bayyana shirin karfafa matakan tsaro a yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka zafafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan saboda haka aka gargaɗi jama'a da su bi umarnin hukumomi da na jami'an tsaro don ganin an cimma nasararsa wato nasarar sabbin matakan tsaron da za su biyo baya ga wakilin muryar amurka suleiman barma da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana jerin hare-hare ne aka fuskanta daga ranar lahadi 15 ga watan satumba zuwa larabar wannan mako a jihohin tilaberi difa da tawa lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji sama da goma gwamnatin ta nijar wacce ta saurari bahasi daga ministan tsaron ƙasa janar salifu modi a taron majalisar ministoci na yammacin alhamis ta ce wannan aika-aika da ke faruwa a daidai lokacin da ake cika shekara guda da kafuwar kungiyar ios yunkuri ne na katsewa kasashen yankin hamzari a ayyukan ci gaban da suka dukufa a kai hasali ma makarkashiya ce da abokan gaba suka kitsa da nufin rikita al'amura a waɗannan ƙasashe saboda haka ya zama wajibi a tsaurara matakan tsaro a ƙarƙashin dokar taɓacin da gwamnatin ta kafa a watan agustan 2024 in ji ta. en application de l'ordonnance numéro 2024-38 du 13 août 2024 portant prorogation de l'état d'urgence. to kome ake nufi da dokar ta ɓaci a fannin tsaro Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Abin da yake nihi jami'an tsaro za a karfafa musu karhin doka ba kawai na karhin aiki ba na soji kuma in aka yi zargi ko aka ga wani abu wanda ba shi ba suna iya zuwa su yi bincike ba sai sun samu wani izinin alkali ba da da sauransu bisa duk abin da yake ya shahi kare lahiya al'umma yanzu cikin yankunan da matakin aka ɗauka kenan suna da cikakken iko na gudanar da ayyukansu a halin da ake ciki a yau a Nijar da makwabta ya kai matsayin da za a ɗauki irin wannan mataki in ji shi. abubuwan da ke faruwa a Burkina ko kusa kusan na a Mali kuma ko da iyakar da Najeriya inda ana operation uh, cikin kudu maso yamma to idan ba a hankali ba wasu daga cikin wanda ake farauta yan banditry suna iya dawa su shigo cikin kasar ta wasu yankuna to kaga dole a ɗauki wannan mataki an da ya buƙaci al'umma ta baiwa hukumomi da jami'an tsaro haɗin kai don ganin an zartar da sabbin matakan da za a shimfiɗa a nan gaba ba tare da wata tangarɗa ba shugaban ƙungiyar makiyayan arewacin jihar tilaberi bubakar jallo ya yi na'am da wannan tsari ko da yake kuma a cewarsa abin na buƙatar gyara. Lalle wanda muke ba da halin kai su ma su ba da wajen fasu akwai wurare wanda zamen tsaro suna da shakku ga mutane. Ka sani kowa al'umma akwai mutane wanda sa'a tamma don saboda 'yan ta'addan ko bandi iri kaza ne sai a ce an zo wuri kaza akwai irin su sai a ce a babu yarda ba kowa ne ba ta'adda ɗan ta da kubandi kowa ya gaji da su yau. tun a farkon watan na satumba ne jami'an tsaro suka kaddamar da ayyukan sintiri da binciken ababen hawa a manyan biranen nijar mai lakanin operation tsaron ƙasa da nufin tabbatar da tsaron cikin gida yayin da alamu ke nunin abubuwan da suka wakana a farkon mako a jihohin difa tilaberi da tawa da a gefe farmakin ta'addancin da aka kai a birnin bamako na kasar mali sun sa hukumomin tsaro kara jan damara a ciki da kewayen birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule barma da wannan rahoto Shirin safe ake saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan kan take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe kan takaddama da ta biyo bayan kisan marigaya sarkin gobe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tun bayan fitowar labarin mutuwar mai martaba sarkin gobe Alhaji Isa Muhammad Bawa. iyalai da 'yan uwa da kuma mutanen gobar ke roƙon hukumomin najeriya da su taimaka su nemo inda gawar marigayen take don a yi mata jana'izar da ya kamata tare da neman ɗaukin shugabanni da samar da tsaro a yankunan gobir domin har yanzu a ta su suna fama da sace-sacen mutane domin kuɗin fansa Kabiru da ɗa ne ga marigayi sarkin gobir kuma lokacin da 'yan bindiga suka sake shi duniya ta ganshi shi akan gadon asibiti yana cewa ya ji daga bakin 'yan bindiga cewa ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Bozani. ya ba da kwanginan naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. Ga abin da ɗan uwa ga marigayen Muhammad Sha'abu bakwai ya shaida wannan fili. Muhammad Sha'abu bakwai shi ɗan marigayi da aka sace su tare. Ya fito kwanakin mun gan shi kama a gadon asibiti. Shi yanzu yana ina. To banda takamammen bayani na inda yake. Sani na dai yana a asibiti kuma na je asibiti aka ce baya asibiti maganganu sun zama kala biyu wasu su ce yana abuja wasu su ce kuma a bausan inda yake ba amma har ya zuwa yau a hukumance wallahi bai iya ce maka ga inda shi kabiru yake wanda yake zama mahaifi yake a garin domin kanin mahaifi na ne karshe akwai abubuwan da ya faɗa da zargi kan da dan majalisa Aminu Boza da ya ji yan ta'addan suna magana. Eh, kai ko da ba dukan kai ya ka dauki maganar. Alai Nasiru shi dai ya zo maganar da ya faɗi jiya an faɗe ta ga bayanin da ya kai. Ba ya ce yana zargin Honorable Aminu Boza ba da kashe sa a kashe mahaifin shi. Abinda Kabiru ya faɗi cewa su 'yan ta'adda su 'yan bandit din sun gaya mishi cewa a honorable aminu boza shi ya ba su kwangila domin su kashe sarkin gobe kuma ya ba su kudi naira miliyan biyar to kaga shi yana daidai ta wani bangare ya faɗi wannan magana domin bai da sanin gaibu ga ga wannan al'amari abinda suka faɗa mishi idan ya zo yana cikin hirgici ko wani magagi na ban tsoro dole ga duk wanda ya rasa mahaifi irin wannan kowane iri ne ma mahaifi kan rasa mahaifi ne kuma bayanin duk da ya to daga mutanen nan idan aka bi shi tiriyan tiriyan in ma gaskiya ne in karya ne a ita hukuma ta san hanyoyin da za ta bi domin ta gano maganar da kabiru ya gaskiya ce ko kuma karya ce domin a ƙasar nan na sani duk wanda ke iya rike waya ya yi magana da ita komi matsayin shi akwai hayar da ake bi a samu bayanai na gaskiya irin abubuwan da yake tattaunawa da kowa yake magana a ƙasar nan to kaga ni bai iya cewa wannan magana da kabiru ya yi gaskiya ce sannan bai iya cewa maganar da kabiru ya yi ƙarya ce 'yan ta'adda suke yi amma abin da dai an roƙonmu muna roƙo ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su kungiyar gda e cewa muna roƙon su kada su bari wannan abun ya zo a haka kuma ya tafi a haka domin idan ƙasar nan ta zama ana iya yi ma sarakuna irin wannan al'amari a sha lallai ba a ɗauki mataki ba to wallahi har su shugabannin na siyasa da suke ganin suna bisa suna bisa madahin iko sai an waye suwahiya wallahi sun yi ta kansu Akwai wani ka ah, ah, Shaibu ko ta kungiya da ka ambata ban ji ta sosai ba wace kungiya ce ma kungiyar GDA Gobir Development Association eh na na gane ita kungiyar duk wani bugoziri da ke cikin wannan fadin kasar nan ta Najeriya da wajen Najeriya hmm. domin kungiya ce wadda tana da karhi sosai kuma duk inda bagobiri yake a kasar nan yana biyayya ga wannan kungiya to kaga su wannan aikin yara ta kansu kuma su muke kallo matsayin mu na matasa a ƙasar gobir da daular gobir su muke kallo mu ga wani mataki za su ɗoka kuma wani bayani za su hito su yi ma al'umma game da halin da ya samu wannan daula ta gobir kuma mutane na jiraye da su su ina ganin ko a kafafen sada zumunta wasu na maganganu na rashin nuna jin daɗin su da rashin ɗoka irin matakin da ya kamata wannan kungiya a ce ta yi tun farko wannan al'amari har zuwa kasancewa wannan abun da ya faru. Kamar da yadda aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, Aminu Boza ya nesanta kansa daga zargin da aka yi masa tare da bayyana wasu abubuwa da a cewarsa na daga cikin misalai da za su barranta shi da 'yan bindiga. To alhamdulillahi da farko dai na gode ma Allah da da musulmi. Na biyu kuma dukkan musulmi suna da akwai shari'a akwai kuma ta farke da allah azama a kai wato na yi mamaki wasu ko da yake alhamdulillahi na ji malamai da yawa manya-manyan maluma na najeriya na ji manya-manyan mutane manya-manyan 'yan jarida sun yi sharhi bisa ga wannan abu kuma alhamdulillahi na gode ma allah na farko da wannan abu ya ɗauko ya kawo min ɗaukaka wanda bai san wani ba aminu ba shi magana na biyu kuma alhamdulillah irin haka in ta kasance za ka ji mutane da yawa kusan kashi kusan kashi tisa'in da biyar cikin ɗari alhamdulillah sun barantar da ni wannan kalilan kashi biyar ɗin sun bani mamaki musamman ma musulmi saboda mazala sallallahu alaihi sallama ya umarce mu idan aka zo da labari so ku tsaya ku yi bincike ku bincika ku ji labarin nan shi na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne an sha wannan ta faru lokacin Aisha radiyallahu anha Allah ya ta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ciki daga cikin mutanen da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zarge ta da zina wanda Allah da kai ne ya wanke ta daga wannan zargi da aka yi mata alhamdulillah kusan duk mahiyawancin yan jarida da a nan wanda yan hikaya kana cikin wannan yan jarida wanda kun san fafutukar da muke yi game da wayannan barayin wanda alhamdulillah na sha kiran ka da kaina na isko ka har Abuja na isko su mangadi har Abuja mun yi shirye-shirye su daban-daban musamman yan hikaya lokacin da aka kashe mana jami'an tsaro ashirin da biyu dama lokacin da aka fito ga kafa watsa labarai ana cewa jami'an gwamnati sojojin gwamnati ne suka yi nasara wanda kuma alhali ko dan ta'adda ba su kashe ba jami'an tsaro mu su ne aka kashe duji ya ɗauke su kuma ya kashe mana mutanen mu lokacin da aka kashe mana mutum arba'in a mota tuji ya samu su wuta har suka mutu el hikaya na kira ka da kaina ina kuka ina ga maka abin da ke faruwa lokacin da aka kasa ba mu mota ko guda a sabon mai local government muna cikin bala'i lokacin da hannun sai mota na ba jami'an tsaro da mashin mashin na kira ka mai maganganu da kai lokacin da muka je abuja neman jami'an tsaro na kira ka mai maganganu da kai to kaga ina haka idan magana ta fito daga makiyanka to ya kamata ka tsaya ka bincika ka ji shin ya mutumin ne yake da wani na biyu alhamdulillah har cikin yan mu wanda annaban mabambantan siyasa mu su kansu na sharhin da sun kai daban-daban ga rediyo da social media wanda sun tabbatar da cewa honorable aminu boza bai wannan abun saboda shi ke fada da wannan abun aminu boza shi ke fidda duk ke shi na basuwa domin wannan abu ya ƙare honorable aminu boza ni ne a mutum na farko wanda ya fara kai ya ziyara ga 'yan gudun hijiran mu wanda barayi suka ɗaiɗaita suka raba da gidajensu wanda hannun ga ya ci gwamnan maraɗi alhamdulillah muka haɗu na kai musu abinci na ba da kuɗi na ce a musu tanti tanti a yi musu a ba su magunguna to kaga alhamdulillah na gode ma Allah na biyu kuma ni ne mutum na farko cikin 'yan majalisar dokoki wanda ba su yadda a yi sulhi ba tun lokacin waccan gwamnati an nemi a yi sulhi wanda ni aminu boza na ce bai da a yi sulhi da barawo ba saboda barawo bai da mutunci barawo bai da mutunci barawo bai da imani duk mutumin da ka iya koni duk mutumin da ka iya samu kare moto arba'in da mota alhikaya ya kashe su mace mai ciki cikin ta ya bari na yaro karami yaro karami a samu matsala yaro karami ya mutu a zo a sun zo kaso gwaranyo sun kashe mutum ɗari da ashirin rana ɗaya sun zo unguwar lalle sun kashe mutum hamsin sun zo different different wurare sun zo mm, garki masawa ɗan ado sun kashe mutum saba'in da hudu rana ɗaya kuma irin na mutane sun kira ce a zuwa ya sulhu da su kaga wannan abu ba abin da ba abin da ya kamata bane ba abin da ya kamata bane to kaga bai kamata a ce ni iri na in ce in ce eh, jagoranci sulhu da wayannan mutane. Masu sauraro shirin ciki da gaskiya na mika sakon ta'aziyya ga daukacin iyalai da 'yan uwa da dukkan gobirawa ga wannan babban rashi na mai martaba da ya taba zukatan bayan Allah a duniya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Haka kuma shirin na kira ga masu ruwa da tsaki da su gudanar da binciken kisan gilla da kuma inda gawar marigayin take domin a mika ta ga masarautar gobir tare da ɗaukar matakan da suka dace ga duk wanda aka samu da hannu. sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu an madadin nasiru adamu hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku da fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya kai da sarfilu hashin gumel wannan ne kuma kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaicen mayakan Hezbollah da ke labanan da sojojin Isra'ila sun yi ta musayar wutar makamai masu linzami jiya Lahadi yayin da tashin hankalin nasu wanda ke aukuwa a ta kan iyakar kasashen biyu ke barazanar faskara zuwa cikakken yaƙi. yayin da shugabannin duniya ke taro na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon don tattaunawa kan makomar matakan da suke ɗaukawa na fatattakar 'yan daba da ke gurgunta ƙasar heti 'yan heti na bayyana rashin ƙwarin gwiwa kan yiwuwar matakin da ƙasashen duniya za su ɗauka ya kai ga daƙile tashin hankalin zuwa yanzu dai wasu 'yan sanda wato 400 daga kasar kenya waɗanda majalisar ɗinkin duniya ke taimaka musu da kuma wasu 'yan sandan jamaika wajen dozin biyu sun kasa yin wani abin kirki wajen don da ƙungiyoyin daba na ƙasar waɗanda suka yi ta tozarta ƙasar tun bayan kisan gillar da aka yi ma shugaba General moyes a shekara ta da 2021. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai zuwa anjima kuma a ji wasu abokanmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai da daji balawa da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala.